yau daga sama muka faru <laughs> yau za mu gangaro gida najeriya <laughs> mu kalli abubuwan da ke faruwa gwamnonin jihohin zamfara sun kai wa shugaban sojin ƙasa wata ziyara a babban birnin tarayyar abuja hmm. wato lawal dauda lawal dare sun kai mai wata ziyara wanda shi shugaban rundunar sojojin ya buƙaci cewa da su gwamnonin nan su bai wa dakarun sojin najeriya haɗin kai domin kawo ƙarshen matsaloli na tsaro da ke faruwa gwamnonin zamfara ne ko gwamnonin eh, arewa maso yamma gwamnonin zamfara ne a labarin abin da yake faɗa shi ai zamfara gwamna ɗaya ne eh akwai wasu daga cikin jihohi na arewacin Najeriya amma musamman dai gwamnan na Zamfara labarin cewa yake yi rundunar sojin Najeriya ta kawar da dukkanin wani yanayi na yiwuwar yin afuwa ga 'yan bindiga da ke addabar yankin arewa maso yammacin kasar nan. Mm, dama jihohin arewa maso yammacin kasar nan. Mm. Su waɗannan gwamnoni sun buƙaci haɗin hannu domin kawar da ta'addanci waɗanda suke mallakar waɗannan jihohi kenan suke jagorantar hmm. waɗannan jihohi hmm. inda suka yi magana akan cewa wannan afuwa da tsohon gwamnan jihar zamfara hmm. wato ahmad sani yariman bakura kenan ya yi akan cewa ya kamata a tattauna da waɗannan 'yan bindiga a maimakon watakila irin kai har da ake ganin sojoji suna yi. rundunar sojin ta ce hakan ba zai yiwu ba. na goyi da bayan rundunar sojan ban goyi da bayan ra'ayin ahmed sani liman bakura ba. ai daga lokacin da aka ce yanzu ya kai level duk bannar da aka yi a baya wace banna ce ba yau bane adam ba hmm. sai yanzu daga karshe ai kaga idan ka tsaya ka duba daga lokacin da ka ce wa mai aikata ta'addanci zo mu zauna mai sulhu da kai ya naɗa wa kansa rawanin nasarar shi sarki ne a tafiyar da yake aikata ai ka ba shi leverage ka ba shi wani tagomashi ka ce kada abin zai kare kare in shi ma ya kawai ya daina sabon hannu zai iya shigo a cikin sana'ar ya ce yadda aka dama da wani aka kai gargarar da aka zauna da shi aka roƙe shi ya daina abin da yake kuma wannan zaman sulhun in baka manta ba ba a yi su a irin su katsina ba ba a yi shi a sauran guraren da ake da matsalolin tsaron nan ba abin ya ba da irin sakamakon da ake nema ba a in ta kai mu ga cewa hakan za a yi sai mu ce to ina buwayar mu da karfin mu da muke faɗa na yadda za mu iya magance matsalolin mu Najeriya fa ba Gambia bace ba Sierra Leone bace ba Guinea bace ko Congo Brazzaville da sauran kasashe Najeriya kasa ce wadda yawanta zai iya haɗe fiye da kimanin kasashen afirka kanana guda goma amma gani ake yi a shekara da shekaru waɗannan abubuwan abin da yake faruwa zuwa wannan lokaci an gaza kawo ƙarshen wannan matsala ah, abin da yake faruwa commitment ne ake bukata akwai kasan shi tsarin yadda ake tunkarar matsala ko kowace iri ce ba a sha kuka da cewa ba a cikin tafiyar akwai waɗanda suke wa system ɗin zagon ƙasa a waɗanda aka ba amana su tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali an sha samun irin wannan ƙorafa-ƙorafa in kuma da irin wannan ƙorafe korafen me kamata ya hukumanci a kafa wani mashinari wata tafiya wadda za a yi ta gano a system din nan da ake da shi na tabbatar da tsaro a cikin ƙasar nan ba ma wai a arewa maso yamma ba arewa maso gabas arewa maso yamma a ko'ina inda ake da matsaloli makamanta irin wannan kwanan nan fa shugabannin sassan tsaro hmm. nori badu mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaron ƙasa ya jagoranci su aka je gaban bola tinubu ahmed tinubu mm. shugaban kasa me kake bukata daga wajen mu ma'ana sun kalubalanci kansa akan wace irin rawa ake so su taka wajen kawo tsaro a kasar nan ya ce ku je ku kare rayukan al'umma a sassa da lungu na cikin kasar nan ba da ragen daka ya kuma kasance kun tabbatar da kare dukiyoyin al'umma macin uwa da shugaban kasa ya bada mm. to kaga a nan gurin an ba su dama kuma duk irin waɗannan korafe-korafen da ake samu ana ganin a waɗanda aka ɗora masa alhakin magance tafiyar akwai waɗanda ake gani suna yi wa tafiyar zagon ƙasa dan an samu instances da yawa kaji an ce an samu wani jami'in tsaro yana taimakawa 'yan ta'adda da ana yi duk irin waɗannan matsalolin da suke faruwa to me ya kamata hukuma ta idan akwai irin wannan zarge-zarge a zauna a kalli system ɗin gaba ɗaya wane ne yake wa tsarin zagon ƙasa menene ya sa ake tsarin zagon kasa shugaban sojojin da mataki za a dauka a magance waɗanda suke tsarin tafiyar zagon kasa shugaban rundunar sojojin na kasa ɗaya daga cikin maganganun da ya a yayin tattaunawar da ya yi da shi gwamnan zamfara da kuma maganar da yake isarwa ga eh, lokacin gwamnonin na arewa maso eh, yammacin ƙasar nan magana yake yi akan cewa su ba su haɗin kai hmm. domin kawar da waɗannan waɗanda suka addabi wannan yanki abin da yake nufi ka bada haɗin kai in ma akwai waɗansu mutane waɗanda ake ganin sun gagari kundila su ba da haɗin kai tunda su a matsayinsu maganar katsalandan a cikin tafiya hmm. tunda yakin nan koda kai gwamna kai ne chief security officer na jihar ka amma ba kai kake ɗaukar ba kamin a tafi da kai filin daga a tafi a yaki waɗannan yan ta'adda duk da mun gaba ba gana umar azulun yana da kokarin nuna kamannin alamomi irin wannan akan batutuwa da yawa da ya fara jihar borno to amma idan aka tsaya aka duba wanda ya san makamar matsala dama yake bukata a bashi damar da zai aikata kuma a batu irin waɗannan tunda an yi sabon lale tinubu ya canza hafsoshin nan ne domin ya samu greater result hmm. abinda ake sakamako eh, kwanan sakamako ne ke bukata ba kawai yayi bane don cewa bari nema saboda na zama shugaban kasa sarki goma zamani goma a ne a yana tunanin cewa ya yi haka ne domin ya sake zuba sabon zubi a sistem din tafiyar da kuma gwada basirar wasu yayin da kuma abin ya zo a wani yanayi na kalubale a gwamnatinsa da yake ganin ya gaji matsaloli wanda sai ya ɗauki gabaran ɗaukar muhimman matakan da zai magance su saboda ya samu kansa credit to kaga nan gurin idan aka tsaya aka duba su bangaren jami'an tsaro sun ba shi tabbacin cewa za su yi amfani da duk wata dama su sauke nauyin da aka dora musu a wuya to kuma menene commitment din bangaren gwamnati ai bangarori ne guda biyu in ka kalle su kowanne sai ya abin da ya kamata ita kuma daga cikin bangaren gwamnati wani mataki ne za a ɗauka na a tabbatar da cewa sassan tsaron nan sun samu cikakken goyon baya ta fuskar kudaden gudanar da wannan ayyukan da makaman da ake bukata da duk wasu abubuwa na logistics na aikin soja amma ai ba gwamnoni bane za su bayar ko a wannan bangaren shugaban kasa ne tuku su kuma gwamnoni a level ɗinsu su ma akwai inda za su iya taimakawa a mataki irin na state ɗinsu mai zulum yake yi ka kalli zulum a irin zai isa misali a cikin gwamnonin jami barna ta fuskanci matsalolin boko haram hmm. dan abin da ake bata daga asusun gwamnatin tarayya bai kai rabin kuɗin da ake ba rabin rabin da ake ba jihar bayelsa ba hmm. mai kananan hukumi guda takwas amma zulum ya yi tsawari a cikin idanunsa ya ɗauki matakan da duk da irin matsalar da ake ciki ta boko haram ɗin kuma ya gina infrastructure ina tunanin ma lokacin shugaba Muhammadu Buhari akwai lokacin da ya ziyarci jihar Borno mm. wajen buɗe ayyukan raya kasa da zulum ɗin yayi a mm. lokacin gwamnatinsa mm. wannan bai zame musu izina ba ya zama izina ga duk wani gwamna ya kalli cewa zai iya tsawari a cikin idan shi to kaga irin waɗannan abubuwan su ake so su ɗauka ita kuma gwamnatin tarayya kamar da ya faɗa tun da waɗannan hafsoshi umarnin ta suke karɓa ya kasance cewa kuma an yi abin da ya kamata a yi wajen goya wa jami'an tsaron ƙasar na a kowane mataki kayan faɗan aiki na faɗa na ce ai najeriya duk wani jami'in daga soja zuwa sauran paramilitary agencies suna muke da su ba za ka saka mutanen mu a matsayin cewa wai su ci baya ba ne. a irin wannan tafiyar a kasashen afirka najeriya tana da girman gaske ba inda sojan najeriya zai je benin nu kwanjin kwanjinsa ba hmm. haka dan sandan najeriya ka san har akwai wani <laughs> irin hira bayan fagen nan da zaka je teburin mai shayi ana cewa dan sandan najeriya <laughs> in ka ga bai aiki ba sai dai in bai niyya ba to koda kana da niyyar aiki akwai abubuwa da da kake bukata na a taimake ka a mara maka ba sojojin nan da suke shiga combat situation yanayi na yaki a battlefield a filin daga akwai bukatun su suma waɗanda su suke prosecuting ɗin wodin umarni ake ba su daga manyan su kuma suke aiwatar da abubuwan da ya kamata wajen defendant ɗin ƙasar nan wato akwai buƙatar haɗin kai kenan daga su gwamnoni na jihohin nan eh kwarai da gaske akwai buƙatar haɗin kai in kuma ba haka ba ba za a iya cimma abin da ake so a cimma ba aka ga shi yasa shi kanshi shugaban sojan eh, ƙasan yake cewa a ba mu haɗin kai da irin bukatun da muke bukata kuma a kaucewa katsalandanta ta yadda muke gudanar da aiki to ba bash ga masu eh, kundin nishadi nan su sun shigo eh, har za mu yi musu irin banki mun din a banki Na <laughs> eh, ina tunanin sai mu karkariya ne daidai lokaci ga mutane ma suna ta kiran suna ta kiran waya sai dai su mana hakuri insha Allah ranar litinin sai a bi sakonni da sauransu wanda bai ji na yanzu ba mm. sai ji shi da daddare da karfe goma sha biyu na ga sakon yar uwa hajiya ko na mafati kyari fage